a sakamakon wasan da aka buga na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta liverpool a rukunin ita e lallasa kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow da kwallaye bakwai da nema Mariba kuwa ta ta tashi can jiran ɗaya ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Sabila sakamakon ya nuna kungiyar kwallon kafa ta Liverpool take mataki na ɗaya da maki sha biyu sai kungiyar kwallon kafa ta sabila ta take da maki tara a mataki na biyu kungiyar kwallon kafa ta spartak kwata na mataki na uku ne da maki shida sai kungiyar kwallon kafa ta maribo wacce take mataki na hudu da maki uku da muka duba rukunin fa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord ne ta samu nasara kan Napoli da kwallo biyu da daya Spartak Moscow Shakhtar Donetsk kuwa ta samu nasara kan Manchester City ne da kwallo biyu da daya kungiyar a wannan rukuni dai Manchester City take jan gaban da maki 15 sai Shakhtar Donetsk take mataki na biyu da sha biyu Napoli tana mataki na uku da maki 16 sai Feyenoord take mataki na hudu da maki uku da muka rawar rukunin ga kungiyar kwallon kafa ta portugal ne ta doke monaco da kwallo biyar da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig ta sha kashi a hannun basecta da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta forti take mataki na biyu da maki goma rb leipzig tana mataki na uku ne da maki bakwai sai kungiyar kwallon kafa ta monaco wacce take mataki na hudu da maki biyu a rukunin hakuwa real madrid ne a jiya ta doke kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund da kwallo uku da biyu tottenham a gida ta lallasa afol negotia da kwallo uku da nema sai real madrid take mataki na biyu da maki sha uku Dortmund ko tana mataki uku ne da maki biyu sai Apple Negotiate take mataki na hudu da maki biyu. Haka kuma yau za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar ta European League wato wasan kasa da na zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni inda za a fafata wasanni har guda 24. Ga yadda wasan da ya kasance kungiyar kwallon kafa ta ka za su fafata da AC Milan sai Villarreal a gida su fafata da Maccabi Tel Aviv. han ko suna tare da Luda Garen ne sai kungiyar kwallon kafa ta Atalanta su barje gumi da Lyon. Istanbul su da su barje gumi da Sporting Braga sai yon young boys su karbi su scan da ball ita kuwa dynamon cube za su fafata da fateza ne sai kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim hoffenheim su fafata da sharif ita ko austria wings za su karbi bakuncin ehs ne sai slavia braha su fafata da astana zlin za su fafata da locomotive moscow sai kungiyar kwallon kafa ta apollo limassol su karbi bakuncin everton zuriya a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta atletico bilbao sai kungiyar kwallon kafa ta real sociedad a spain za su fafata zinin hata balin kuwa za su fafata da ostasun ne sai kungiyar kwallon kafa ta arsenal a kasar ingila su barje gumi da vita borisov ita ko kungiyar kwallon kafa ta victoria gumaris ta su fafata da kungiyar kwallon kafa ta koyan ne sai kungiyar kwallon kafa ta crevena su fafata da colin yayin da kungiyar kwallon kafa ta fcsb da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta fc lugano Haful biya sheba ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Victoria Fezzar sai kungiyar kwallon kafa ta Bila Kobje barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Rezibok. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Batesi za su fafata da Nancy ne sai kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille karɓi kuncin Salzburg a bangaren cinikayen 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentina da kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din zinedine zidane sun ce sun tattauna da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea edin hazard domin ganin yiwuwar dawowansa kungiyar wadda da suke ganin zai taimaka wa dan wasan su cristiano ronaldo wanda a yanzu haka kwallonsa uku ne a wasar la liga ta bana ita ga kungiyar kwallon kafa ta west ham da everton na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta west bromwich ne mai suna jones evans na shekara 29 da haihuwa manchester united ta ce za ta ba da john mata da wasu kudade wa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin dauko dan wasan ta mai suna John Mario daga kungiyar ta Inter. Iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin huta lafiya.